وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين sai sarki ya ce wa mataimakansa yayin da rashin laifin annabi Yusuf da iliminsa ya bayyana, ku kawo min shi zan keɓance shi ga kaina sai suka zo masa da shi. yayin da ya magana da shi iliminsa da hankalinsa ya bayyana a gare shi sai ya ce masa lalle kai ya Yusuf ka zama daga yau mai matsayi da ɗaukaka da aminci a wurinmu